Nijar. Wallahi ne so na san an da 10 miliyan ma a dunkule. Wallahi. Har yanzu dai al'umma a jamhuriyar Nijar na ci gaba da fitowa suna mayar da martani dangane da batun da fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Aisha umaira ta yi. Aisha Umaira yi ta fito ta musanta kalaman da Adam A Zango ya yi na cewar suna ansar miliyan 180 na saifa a jamhuriyar Nijar a wani gangamin yaƙin neman zaɓe da suka yi tuni dai Aisha Humaira ta yi sauri ta fito inda ta ƙaryata batun ta ce abin da suke ansa bai gaza miliyan goma na sifa ba to sai dai hakan bai yi wa da yawa daga cikin wasu 'yan Nijar ɗin daɗi ba inda suka mayar mayarwa da jarumar martani inda suke cewa su ba baƙin ciki suke yi da abin da suke shigowa Nijar suke samu ba babban baƙin cikinsu shine yadda ake ɗibar dukiyar ƙasarsu da ta cancanci a yi musu aiki da ita a rinƙa almubazzaranci da ita wajen baiwa mawaƙa da makaɗa maimakon a baiwa na gida sai a rinƙa kwasa ana baiwa na waje to su suna so su yi wa tufkan hanci ma'ana su kawo gyara a wannan ɓangaren ta yadda ba za a rinƙa ɗibar dukiyar ƙasarsu ana zuwa ana yin almubazzaranci da ita ba amma mawaƙa da 'yan fim suna so su mayar da abin wasa to suwa wannan lokaci na neman 'yancin ƙasa ba lokaci ba ne da za su zuba ido a rinƙa wawantar da tunaninsu ba don haka ita aisha humaira ta bar mayar da abin wasa idan ba haka ba za su ɗauki mataki a kanta inda suke cewa ya za a adam zango ya ce an ba su miliyan ɗari da tamanin da biyar ita kuma ta ce miliyan dubu goma aka ba su kacal za ka dai 'yan Nijar na ci gaba da mayar da martani dangane da wannan batu inda yanzu haka suke mayar mata da martani kamar yadda za ku ji daga bakin wannan ɗan Nijar ɗin wanda ya mayarwa da Aisha Humaira martani a shafin shi na sada zumuntar TikTok kamar yadda za ku kalla. Kan ba amma gariya akwai karya Fishi wallahi mu kun sa mu cikin rudani baki ɗaya kun sa mu cikin rudani ya zan wacce san 80 million shi wance ya ce taron million ke kuma kin ce tam ke kin tsaya a goma to ya ni mu ba mu san waye za mu gaskata daga cikin ku ba kak ku ɗauke mu mahaukatan ban zamana. kak ku ɗauke mu jahilai mu ba muna bakin ciki akan abin da aka ku ba kin gane yani mu muna son mu nuna ma cewar shugabannin mu nuna musu da cewa su munafukai ne azzalimai ne ba sa da kishin mu ba wai muna bakin ciki akan abin da aka ba ku ba sana'ar ku ce kuma gayyato ku akai kun kaso an ka ku me dan kun faɗi gaskiya me menene aibu daga ciki ku fito ku faɗa mana gaskiya wani kama kama duk baya muku ko kun fito ne kuna so alal misali ku sa nan bawan Allah kumiya ku karyatar da shi ya zango akan gaskiyar da fadi ita fa gaskiya gaskiya ce abin da nake so da ke wannan rantsuwa da kika ki fito ma ki janye saboda me yasa na ce miki kin iya ƙarya shi wancan dan Niger wanda ya ce shi shi ya shugabanci kun ka zo shi yana da garanta abin da aka baku sun kai kuɗi yace ce miliyan 30 ke kuma kin ce miliyan 10 kawai tun zawar da kuke so dai kika sa an fido kudi miliyan 10 an baku shi kuma ya ce miliyan talatin yan tsakanin ke da shi mu bamu san wane ne mai gaskiya ba kun sa cikin rudani wanga su suke nuna alamun cewar abin da ya zango faɗi wannan shine gaskiya yani ku ba kwa son ku fito kuna so ku karyata da shi ne ku kumyatar da shi wallahi na rantse da Allah 'yan siyasa mu kushi tsoron Allah tsakaninmu da ku akwai sakayya kun bar mu muna nan watsa kasashen mutane muna neman halal kuna nan